kaɗe da raye-raye kenan a birnin Lagos da ake gudanarwa domin bikin sabon shekara shekara ta takwas. To kuma jama'a za su ce game da murnar shiga sabuwar shekara da kuma fatan su ga dai abin da na ji daga wasu mazauna birnin na Lagos bayan da agogo ya kaɗa karfe goma sha biyu da 'yan mintoci wato ɗaya ga watan janairun shekara ta takwas. I wish everybody happy new year in advance. My name is Arike. So I hope for the year is very be good. Eh, baba buhari to nigeria well akasarin wayan da na hiran da su dai yana cewa ne na fatan samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a najeriya a wannan shekara da muka shiga tare kuma da yin kira ga hukumomi da su kara azama wajen inganta jin daɗin al'ummar ƙasar da samar da wutar lantarki tsaro da kuma kawar da talauci gaskiya abin godiya abin da bamu yi fatan ba gashi na Allah nuna mana gaskiya Allah nuna mani to me fatan ka na wannan sabon shekara fatan na wannan sharo shekaran kuma gaskiya abinda nake samani Allah ya yi mini abin godiya kuma da nake fata to malam me zaka ce game sabon shekara to malam sabon shekara Allah ya kawo mu sabon shekara muna fatan alkhairi ga dukkan sabon shekaran da muka shiga ubangiji kuma Allah sa mu ga karshen ta lafiya to malam ga mu sabon shekara me zaka a gaskiya mun gode mu Allah da ya kawo mu wannan sabon shekara fatan mu alherin da ke cikin ta Allah ya sada mu da shi sherin da ke ciki kuma Allah ya kare mu jama'a da dama ne dai suka gudanar da addu'o'i musamman ma dai dai a majami'u daban-daban da ke birnin na lega a jajibirin shiga sabon shekara domin godiya ga ubangiji da kuma fatan nasara a shekarar da aka shiga baban ya jibrin murai amurka daga lagos lẹ́fún kó sì pawó lẹ́fún kí òrùwé lẹ́fún kó sì pawó lẹ́fún ní ilé bàbá rẹ bó sọ di kábíyèsí ní ilé ìyá rẹ bó sọ di kábíyèsí gbọgbọrọgbọ báyìí lọ́wọ́ ń lọ.